والذي fahada. Shi shine wanda ya tsara halittu ta fuskar jinsinsu da nau'insu siffarsu kuma ya shirya su da kowane abin halitta zuwa ga abin da ya dace da shi